This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 17 ga watan Oktoba na shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar Labanan ta ce harin da jiragen yakin Isra'ila suka kai jiya Laraba ya kashe mutane goma sha shida a kudancin garin Nabati da ke kudancin ƙasar. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky jiya Laraba game da tallafin tsaro ga Ukraine a yakin da take da Rasha. Haka kuma za a ji cewa ƙarin farashin man fetur a Najeriya na sa wasu ma'aikata na shan wahala zuwa wuraren ayyukansu, lamarin da ya tilasta musu barin aiki. kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a najeriya hukumar zaɓe a kano ta soke cancantar shiga zaɓe ga 'yan takara da dama a zaben kananan hukumomi da za ta yi bayan da sakamakon gwajin da aka yi ya nuna suna ta'ammali da miyagun kwayoyi. domin kowanne dile suna faɗi wannan ce ganye ke sha wannan ce tramol wannan ce har da koken ma har da gas nan don haka mun mayawar jafiya jam'iyya ta kuma ta canjo wadda ɗan takarar za ta canjo sannan kuma shi ma zuwa tantance shi bayan nan za a ji cewa 'yan najeriya na ci gaba da cece kuce kan gudunmuwan naira biliyan ɗaya da uwar gidan shugaban najeriya remi tinubu ta baiwa jami'ar obafemi awolowo kuma jami'an efcc eh, e wajibinsu ne su bincike ta ina ta samu wannan kuɗi da har ta bada kyauta a wannan makaranta wanda ta yi can inda ta gama karatun ta kenan kama kowace rana alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri grace abdu ke gabatarwa a wannan makon shirin zai kawo muku ci gaban tattaunawa kan batun keniya tsakanin ma'aurata a gidajensu amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya ma'aikatar lafiya ta ƙasar labanan ta ce harin da jiragen yakin isra'ila suka kai jiya laraba ya kashe mutane goma sha shida a kudancin garin nabati da ke kudancin kasar. ciki har da magajin garin tare da jikkata sama da wasu hamsin. Jami'an ƙasar Labanin sun yi tar da harin da aka kai a babban birnin lardin suna masu cewa hakan wata shaida ce da ke nuna cewa yakin da Isra'ila ke da ƙungiyar Hezbollah a yanzu ya kuma kan ƙasar Labanan. Firaministan riƙon ƙwarya na Jib Makati ya ce Isra'ila da gangan ta auna taron majalisar ƙaramar hukumar domin tattauna kan hidimar birnin da halin da ake ciki. don taimaka mutanen da yakin Isra'ila ya raba da mahallansu. Sai dai ministan tsaron Isra'ila Yoab Gallant a wata ziyara da ya kai arewacin Isra'ila kusa da kan iyaka da labanan ya ce Isra'ila ba za ta dakatar da kai hare-hare kan kungiyar Hezbollah ba don ba da damar zaman neman sulhu. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da shugaban Ukraine vladimir Zelensky jiya Laraba game da tallafin tsaro ga Ukraine a yakin da take da Rasha. Biden ya kuma ba da sanarwar wani shirin tallafin tsaro na dala miliyan 425 ga yankin gabashin turai wanda ya haɗa da karin ƙarfin tsaron sararin samaniya da makamai masu linzami da motoci masu silke da alburusai masu makatakan mahimmanci don magance matsalolin soji an tsara amurka za ta wadata ukraine da karin kayan aiki a cikin watanni masu zuwa gami da ɗaruruwan na'urorin tsaron sararin samaniya da ƙarin bindigu da ɗaruruwan motocin yaƙi masu sulki. an shirya biden zai karɓi bakuncin taron kungiyar samar da makamai ga ukraine a wata mai zuwa don daidai taimakon ƙasa da ƙasa ga ukraine mataimakin shugaban ƙasar kenya wanda ke fuskantar yiwuwar tsige shi ya ki amsa laifinsa zaman majalisar dattijai a jiya laraba kan dukkan zarge-zargen da suka haɗa cin hanci da rashawa da yunkurin rarraba kan al'umma na kabilanci da kuma goyon bayan zanga zangar injinin gwamnati da ta kai ga masu zanga-zangar sun mamaye majalisar dokokin ƙasar. mataimakin shugaban kasar rigafi kachuga wanda ya kira zargin da alaka da siyasa ya iya zama mataimakin shugaban kasa na farko da aka tsige a kenya lamarin da ya nuna rashin jituwar da ke tsakaninsa da shugaba william ruto lamarin da ruto ya taɓa shan alwashin kaucewa bayan dambarwar dangantakarsa a baya a matsayin mataimakin shugaban kasar kenya na baya-bayan nan uhuru kenyatta to madalla An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Hukumar zaɓe ta jihar Kano Kansek ta soke cancantar shiga zaɓe ga 'yan takara daban-daban a zaɓen ƙananan hukumomi da za ta yi a ƙarshen wannan wata na Oktoba, saboda samun da matsalar ta'ammali da ababen sanya maye. Sai dai masu rajin shugabanci na ganin ah, ah, sun nagari sun kalubalanci matakin hukumar na ɓoye sunayen mutanen da suka soke takararsu mahmud ibrahim kur ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton tun bayan da hukumar ta yi helar gudanar da zaben kimanin watanni biyu da suka gabata ta ayyana cewa za ta haɗa hannu da hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta najeriya ndlea domin yin gwajin gano sinadaran da ke alamta ɗan takara na sha ko ta'ammali da ababen sanya maye. Bayan gudanar da wannan gwaji a kan dukkanin 'yan takarar kansiloli da na shugabannin ƙananan hukumomi, hukumar zaben ta jihar Kano ta ce rahoton aikin hukumar NDLEA ya nuna 'yan takara goma sha tara na da wannan matsala ta mu'amala da miyagun ƙwayoyi ko ababen sanya maye. Alhaji Lawan masu Gezawa shine kwamishinan hulɗa da kafofin labarai na hukumar zaben ta Kano. Za mu rubuta takarda zuwa ga jam'iyyunsu cewar mun samu matsaloli tare da 'yan takarkarinsu da kuma kwafan takardar sakamakon NDLA da suka turo mana domin kowanne NDLA suna faɗi wannan su ce ganye ke sha wannan ce tramor wannan su ce har da koken ma har da gas nan don haka mun mayarwar jam'iyya jam'iyya ta kuma ta canjo wadda takara za ta canjo sannan kuma shi ma zuwa tantance shi. Ko daga waɗanne jam'iyyu waɗannan 'yan takara suke? Sirri ne na jam'iyyu domin bai kamata a fallasa jam'iyya ko wace ce ba kuma ba za a fallasa shi dan wanda ya samu wannan matsala ba. Sai dai ita ta bayyana amma mu ba To amma a cewar Kwamar abdulzak Alkali, daraktan kungiyar Ocean da ke aikace-aikacen wayar da kan 'yan ƙasa da horas da 'yan siyasa akan shugabanci na gari yin gwajin abin maraba ne amma kamata ya yi hukumar zaben ta sanar da jama'a sunayen waɗannan 'yan takara da wannan lamari ya shafa. Ina ganin abu ne na ci gaba, illa dai kawai ita hukumar zaɓe ta jiha ya kamata a ce ta bayyana wa jama'a wa'annan jam'iyyu ne kai har sunayen mutanen ma za su iya bayyana mukaman nan abubuwa ne da ake cewa wato public positions ne ka nema to ko yana da haƙƙi jama'a su san waye kai kuma me ka in har akwai wani rahoto a kanka wanda wata hukuma har suka fitar da wannan sakamako to ba abu ne da za a ɓoye-ɓoyen shi ba da yanzu an bar jama'a a duhu a siyasance ba mu san jam'iyyu ba guda nawa ne suke da wannan matsala ba kuma mu san wannan 'yan takara ba. A nasa bangaren masanin kimiyyar siyasa da harkokin gudanar da mulkin jama'a a jami'ar Bayar Kano Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya ce matakin zai ankar da matasa masu burin dafe madafin iko. Yana da kyau kwarai zai sa matasa su farga waɗanda suka san suna sha'awar shiga shugabanci Ah, zai sa su dinka baya-baya su dinka kaffa-kaffa da ta'ammali da miyagun kwayoyi ah, illa dai iyaka mu ji an yi haka ah, game da kwamishinonin da aka naɗa ba da kuma sauran manya-manyan mukamin siyasa da aka baiwa A mutane ba. ma ji an yi haka ba a kan matakin zaben gwamnoni da na shugaban ƙasa. kuma ba mu ji an yi haka ba akan 'yan majalisa ba mu ji an yi haka ba a kan shugabannin jam'iyya tun daga ƙasa har sama Abin jira a gani dai shine ko sauran hukumomin zaɓe na jihohi da ita kanta hukumar zaben Najeriya INEC za su ɗauki wannan salo na yi wa 'yan takara gwajin miyagun ƙwayoyi da ababen sanya maye ko kuma akasin haka. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu gasar fil ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Karin farashin man fetur a Najeriya na sa wasu ma'aikata na shan wahala zuwa wuraren ayyukansu, lamarin da ya tilasta musu barin aiki. Lamarin da yana damun ma'aikata masu ƙaramin ƙarfi a ƙasar. Man fetur a Najeriya yanzu farashinsa ya ƙaru da kashi goma sha biyar cikin ɗari tun watan Satumba. Tashin farashin ya tilasta Victor Zion ya bar aikinsa, yayin da kuɗaɗen zirga-zirga ya cinye kaso mafi yawa na albashinsa da yake samu duk wata. Ya ce abin da ya rage na kuɗin shigarsa bayan kuɗaɗen sufuri ba zai iya ci gaba da riƙe shi ba. Ya ce lokacin da aka samu ƙarin kuɗin sufuri na kashe kusan kashi saba'in cikin ɗari na albashi na harkar sufuri. kuma hakan bai min ma'ana ba ko kaɗan. Murabus daga aikina ya shafi na. Wannan matsala da Zion ya samu ta nuna irin yadda ma'aikata da yawa ke fuskanta, musamman a fannin waɗanda suke aikin da ba na gwamnati ba ko na kamfani, waɗanda su ne mafi yawan ma'aikatan Najeriya. Shugaba Joe Biden zai yi bulaguro zuwa Jamus a wannan makon kuma zai tafi Angola a watan Disamba. yana sake tsara ziyarar da aka ɗage domin ci gaba da zama a washington yayin da guguwar milton ta afka gabar tekun florida fadar white house ta sanar da cewa biden zai tashi ranar alhamis don ziyara gaggawa a jamus angola za ta kasance a farkon watan disamba shirin farko na ziyarar da aka ɗage ya haɗa da ganawa kan yakin da ake a ukraine tare da ƙasashen ƙawance a wani sansanin sojin amurka da ke jamus amma biden ba zai gana jami'an ukraine da kansa ba daga ƙarshe Billy jean king ta fara gidauniyar wasanni ta mata da cek na dala dubu biyar kacal ta mayar da wannan jarin zuwa dala miliyan ɗari da rabi na taimakawa 'yan mata da mata su cimma burinsu ta hanyar bulaguro da bayar da horo da shirye-shiryen wasanni na gida da horar da 'yan wasa da masu horarwa. Billy za ta yi bikin cika shekaru hamsin na kafuwar gidauniyarta ta hanyar karama zakarin gasar cin kofin duniya ta mata a Amurka na shekarar 1999 da Los Angeles Dodgers abokin haɗin gwiwar Mark Walter da kuma zagarin wasan ƙwallon kwando na mata WNBA a daren Laraba a New York. Kusan 'yan wasa mata ɗari ne za su halarci liyafar cin abincin dare don murnar wannan gagarumin biki na bili. 'Yar gwagwarmayar neman daidaiton albashi da ƙarin saka hannun jari a wasannin mata. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Ba da gudunmuwar zunzurutun kuɗi naira biliyan ɗaya da uwar gidan shugaban Najeriya Remi Tinubu ta yi na ci gaba da haifar da cece kuce. ce a tsakanin 'yan Najeriya a wannan lokaci na tsadar rayuwa da 'yan ƙasar ke fuskanta. Wakilin a Legas Babangida Jibrin ya aiko mana da rahoto. dala dubu ɗari shida ko kuma naira biliyan ɗaya da uwar gidan shugaban ƙasa remi bola ahmed tinubu ta bayar a matsayin gudunmuwa ga jami'ar da ta halarta wato obafemi wallo da ke ife na ci gaba da da jijiyoyin wuya tsakanin talakawan ƙasar da kuma jihar ta lagos ko da yake wannan gudunmuwa kamar yadda ta ce ta ba da shi ne domin inganta ilimi a jami'ar yan najeriya na ganin akwai rashin hangen nesa idan aka yi la'akari da halin matsin tattalin arziki da ake fuskanta yanzu haka a ƙasar kamar da malam hussein mani wani mazaunin birnin legas ya shaida mani to ai mu ba mu da abin da za mu ce sun riga sun cutar da mu kuma suna cikin cutar da mu babu abin da ya dame su akan harkar kasar nan abin da ya dame su kawai abin da za su tara ma ƴaƴansu da jikokinsu ko da ba za su iya gama da shi ba har ƙarshen rayuwarsu wannan shine bukatar su don haka mu duk wani abu yanzu da talakan Najeriya zai yi game da wai harkar shugaban kasa ko matan shugaban kasa ko wani daga cikin manyan jami'an gwamnati ta lokaci ne ba su sauraron mu ba su tausayin mu ba za su iya yi mana komai ba kuma wa'anda ya kamata a ce sun jagoranta wajen nema mu haƙƙin mu su ma sai yan kalilan daga cikin suke magana wanda ba a iya sauraron su dan haka Allah ne zai iya zama musakaiya tsakanin mu da su jama'a dai na ganin a matsayin ta na uwar gidan shugaban kasa kamata ya yi duk wani gudunmuwa da za ta bayar ya hada da sauran yankuna na kasar domin kawar da zargi irin wannan a cewar dr ado shaibu dan sudu da ke zama shugaban kungiyar matasan arewa mazauna kudancin najeriya wanda kuma ya fito daga mazaɓar remi tinubu a nan lagos gas a gaskiya biliyan ɗaya da ita uwar gidan shugaban ƙasa ta bayar eh, mrs remi tinubu ta ba wata university gaskiya abin takaici ne ka ga miliyan dubu kenan to da uwar gidan shugaban ƙasa ta zagaya najeriya wuraren da ya kamata a taimaka ƙalla mata ba da miliyan hamsin hamsin kaga akalla za ta bayi wa gurare aƙalla ashirin na masu bukata wanda kuma dukkan kan wanda ya ji zai yi sambarka kuma zai yi mata addu'a kuma ya yi wa ainihin mijinta addu'a da fatan Allah sa a gama lafiya haka su ma da suka amfana da wannan taimakon su ma za su yi addu'o'i game da irin ta tagomashi da taimakawar da aka yi musu. Shi ba bangaren sa wani mai fafutuka kare hakkin bil'adama kamar Musa Jika na ganin akwai gyara game da takun shugabanni ko kuma iyalansu a yadda ake gudanar da harkokin mulki a Najeriya ganin yadda suke facaka da dukiyan al'umma biliyan ɗaya da ta ba da kyautan biliyan ɗaya a wannan halin da ake ciki To mu muna gani a nan akwai ayan ma a tambaye ta ma shin a ina ma ta samu wannan kuɗin domin kuɗi ne wanda yake ba ƙananan kuɗi ba kuma a ce ta ba da su saboda takaman a nan ce makaranta kar ka manta matan nan har sanata ta yi amma ba ta taɓa ɗaukan biliyan ɗaya ta ba wannan makarantar ba sai wannan karan da yake mijinta yana shugaban ƙasa wanda yake akwai akwai aya na tambaya kuma jami'an efcc eh, e wajibin su ne su bincike ta ina ta samu wannan kuɗi da har ta bada kyauta a wannan makaranta wanda ta yi can inda ta gama karatun ta kenan wannan dai ba shine karan farko da uwar gidan shugaban kasa ke irin wannan kyauta ba domin ko a watan fabrairun bana ta bada gudunmar da amurka dubu ɗari domin gina wani asibiti a kasar saliyo domin kula da 'yan najeriya fiye da miliyan arba'in da ke zaune a kasar ta saliyo abinda shi ma ya jawo cece ce a tsakanin 'yan najeriya to sai dai kuma a yayin da 'yan najeriya ke dora wahalar tattalin arzikin da suke fuskanta a kan gwamnatin bola ahmed tinubu matar tasa remi tinubu ta yi watsi da zargin tana mai cewa mijinta na iya bakin kokarinsa na warware matsalolin da ke fuskantar najeriya musamman ma dai na tattalin arziki kuma sannan a hankali 'yan najeriya za su dara a nan gaba babin firin murya amurka daga lagos a gaida baban gida jibrin kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya saurar mu a tashar mu ta boa africa akan mita 200.5 zangon fm baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na intanet a boahausa.com yanzu agogo na washington dc na cewa karfe 1 na dare da minti 16 yanzu kuma ga shirin mu na gaba ya allah ya allah in dai akwai maza wanda za su sake domin ana taimakonsu to damuwan daga ma namijin yake idan haka kuma ya faru to bai yi kyau ba masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fatan iyali na lafiya Idan kuna bibiyar shirin makon da ya gabata muka fara nazarin gudunmuwar da mata ke badawa a iyalansu bayan samun rahoton wani bincike da ke nuni da cewa mata da dama suna fama da ciwon damuwa da ke shafar lafiyar kwakwalwarsu sabili da rashin bakin magana a yadda lamura ke gudana a gidajen aurensu lamarin da ke shafar zamantakewarsu da mazansu da kuma yaran da ke tsakaninsu yau ma shirin domin iyali na tare da bakin da wakiliyarmu a jihar filato zainab babaji ta gayyata domin nazarin batun da suka hada da farfesa murna ahmed ta jami'ar jos da 'yan gwagwarmaya aisha aliyu usman da kuma hajiya salma muhammad sai kuma magidanci farfesa ali ahmed difa waɗanda suka haska fitila kan rawar da mata ke takawa a gidajen aurensu da kuma rawar da ya kamata maza su taka don ƙarfafa musu gwiwa farfesa ahmed difa na bayani kan yadda waɗansu mazan ke janye hannu da zarar sun ga matansu na taimakawa wajen ɗaukar wata nawaya a cikin gida lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau. idan dai akwai maza wanda za su sake domin ana taimakonsu to damuwan daga ma namijin yake so idan haka kuma ya faru to bai yi kyau ba amma ainihin idan babu wannan to ya zama da kyau mata ta ci gaba da taimakawa idan kuma wata kilda a ja hankalinsa cewa fa gani ina taimakon ka nan da nan bai nuna za ka sake mun ba to yawanci maza ma kai masu fahimta masu lura da kula ba za su saken ba amma idan fa zai faru haka to ko ta yi magana wani ma ko ta kai wani daban ya masa di cewa mun ga ƙoƙarin matanka ma gashi-gashi abun lura da gyarawa To farfesa murna barin dawo gare ki eh, da yake kina hulɗa da mata da yawa kina ga kamar matan su karan kansu suna da niyyar cewa yanzu lokaci ya kai da mu ma za mu ba da gudunmuwan mu a al'umma domin a samu ci gaba banda haka ma yawanci yana ganin kamar su mazan nan saboda su suke biyan bukatun mata ba sa da bakin da za su yi wani magana ko da a cikin iyali wani lokaci sai a ce kai mace ce ku kyale ta ba za ta shiga harkokin da ya shafi gida ba ko kuma a cikin al'umma ma a ce kai ita ba ta da wani baki idan ta fara ba da wannan gudunmawan kina ga kamar za a karɓe ta a cikin al'umma domin ta bada gudunmawanta? Kwarai ina ga haka ma shi zai daɗa bata wannan kofan bari in koma kan tambayinki na farko ina ga mata fa sun gasi wannan shirin don yanzu ana misali kaman a jos inda mu muke za ki ga mata sun fito suna kasuwanci suna sayar da sayarwa in kin gansu a kasuwa abin sha'awa kuma na sani cewa akwai mata da na sani da yawa wanda suke ba da gudumawa saboda training din yaransu musamman a makarantu da sauran wajajensu sai dai ina ga ya kamata a ƙara wayar da kai kamar yanzu wannan abin da muke yi na san yana ɗaya daga cikin irin wayannan wayar da kai kusan banda ma wayar da kai kina ga kamar rayuwar yanzu ma yanda abubuwa sun yi tsada karan kanshi ya zama darasi masu matan su fito su eh, nemi abin da za su kyautata mai iyalinsu kwarai babban darasi babban darasi kuma ina ma amfani da wannan in sake kira akan mata sai yi janjansa su tashi tsaye yanzu lokaci ya kawo da kowace mace za ta yi kokarin kanta ta gani cewa ta ba da gudumawa ɗari bisa ɗari ga sha'anin tafiyar da hankalin al'amuran gida au karatu ne a cin abinci ne a wurin tufatarwa da yara da sauransu duk abin da zama ce za ta iya yi a yi shi saboda gida ya kafu gida kuma ya yi karfi yara kuma su sami dan walwala shi ma mai gida ya sami dan walwala domin gaskiya shine wahala ya yi yawa mazaje musamman mazanmu na na afirka komi da komi nauyi ya yi musu yawa a kai sai ki ga namiji kawai ya yanki jiki ya faɗi dan yana tunani yaya zai iya ɗauka kai yanzu ma an kai lokaci yaran mu ma samaruka sai ki ga ba sa so ma su yi aure tunanin su shine tunda an ce su za su rike gida kuma waɗansu su da yawa yanzu gashi babu aiki babu ma kasuwanci baya tafiya sai ki ga ma suna gudu to an jima fa za mu sami bala'i wanda zai yi mana wuya mu iya taro shi domin aka samu yara da yawa suna girma matasa kuma ba sa so su yi aure domin suna gudun cewa nauyi zai zo ya yi masu yawa to fa za a samu bala'i shi yasa ya kamata mu tashi mata mu yi kuma sannan mu koya wa yaran mu ma duk yara in za su su shiga gidan aure a koya musu cewa kina fa za ki tafi don ki je ki ba da goyo da gudumawa ne wa mai gidanki a gina wannan gida. hajiya uh, aisha wani lokaci matan sai su ga kamar idan suka ɗauki na wayan gida shikenan namiji zai sake hannu gari ya waye zai kama hanya ya fita kasuwa ko kuma ya fita wajen sana'an shi ba abincin safe ba na rana ba na yamma idan ya je can ya sha shayinsa ya ci shinkafansa har da salad a kai ba kya ganin kamar idan mata sun fara ɗaukan irin wayannan na waya mazan za su sake musu to gaskiya ne akwai irin wayannan mazajen akwai su sosai To amma abin da za mu yi la'akari shine mu fa mata ne, mu iyaye ne, wa'annan yaran ba wanda wa wanda suka buɗe ido suka gani sai mu. Saboda haka yaro ya san duk abin da yake faruwa wallahi kafin ya taimaka ma shi namijin sai ya taimaka miki idan ke kika tausaya shi bai tausaya ba yaran yanzu suna da wayo sosai sun san abin da yake faruwa wallahi kamar yadda kika faɗa akwai namijin da yana da kuɗin saboda ya ga cewa ke ma kina taimakawa ba zai baki ba amma zai fita ya je ya ci abin da ran shi yake so ke kuma ya barki da yaran ki yi ta kukuta kina kina yi to a gaskiya idan ke kuma mace kika ja kika ce ke ba za ki ba to yaya makoman yaran naki zai kasance yaya kike ganin yaro zai kasance ba abu mafi illa a rayuwa shine horon yunwa to ni irin mazaje da suke ga irin wannan hali in har kin san mijinki haka ke ki tsakaninki da Allah wallahi ko da ma kin san cewa yana da kuɗin baya kawowa ke dai kawai ki abin da ya kamata ke dai kawai ki abin da ya kamata domin wa'annan yaran suna gani kuma suna jin abin da yake faruwa zan baki misali akwai wata anguwanmu wanda ba za dai mu ce mijin ba shi da shi ba kun ko yana da shi ita mata ita take daukan ɗawainiyan 'ya'yan har ya gamata 'ya'yan su sun riga sun sani yau ko fensir ne aka ce su kawo a makaranta in ta ce musu je ku gaya ma mahaifin su ce a mama makin son san ko mun je zai ce mana ba shi da shi to ya riga ya sa musu wannan abu kuma 'ya'yan sun sani cewa yana da shi amma ba zai yi ba to menene ka shuka a cikin zuciyan 'ya'yanka saboda haka mazaje da suke da wannan halin su ji tsoron Allah mu kuma mace idan kin san cewa eh hakan ne ba su da shi ke ki taimaka tsakaninki da Allah marin dawo ga Hajiya um, Salma. Hajiya wani lokaci matan nan idan ya zamana su suke daukan ɗawainiya za ki ga suna wani cika da batsewa suna wani tunkaho sai janyo kusan za a ce raini ma mazajen nan a cikin al'umma ba ta da kunya da sauransu. Yaya ma zai shafi rayuwar iyali da kuma al'umma gaba ɗaya. Gaskiya yanayi yanda wayansu matan idan sun gan Allah ya hore musu. sai su gan kaman ai duniyan gabaki daya su ne da ita to ai komai yaya mu mata komai dukiyan da muke da shi muna karkashin namiji ne don namiji shine gaba da mu mu in allah ya hore mana dole ne mu sauke kanmu mu bi umarnin miji inda muna da shi mu miji shi ma yana da shi ba abin da za mu ce a yau ai mu ne da shi miji bai isa ya gaya mana magana mu yi amfani da shi ba ba haka ba ne to Allah ƙara zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin ma'aurata da zai kai ga ci gaban iyali yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan to Allah ƙara zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin ma'aurata da zai kai ga ci gaban iyali yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan Kafin mai sallama da bakin namu, mako mai zuwa za mu ji yadda za a iya samun haɗin kai tsakanin ma'aurata ko da kuwa macen ta fi ƙarfin rika gida. Kafin nan, a madadin bakin namu farfesa murna Ahmed ta jami'ar Jos da 'yan gwagwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad da magidanci farfesa Ali Difa. Sai kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawar. da Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin alheri ke maku fata alheri. Kai mata su ne duniya su ne da. da lage da alheri Grace Abdu yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. ma'aikatar lafiya ta kasar labanan ta ce harin da jiragen yakin isra'ila suka kai jiya laraba ya kashe mutane goma sha shida a kudancin garin nabati da ke kudancin kasar ciki har da magajin garin tare da jikkata sama da wasu hamsin jami'an ƙasar labanin sun yi tar da harin da aka kai a babban birnin lardin suna masu cewa hakan wata shaida ce da ke nuna cewa yakin da isra'ila ke da ƙungiyar hezbollah a yanzu ya koma kan ƙasar labanan shugaban amurka joe biden ya tattauna da shugaban ukraine vladimir zelensky jiya laraba game da tallafin tsaro ga ukraine a yakin da take da rasha biden ya kuma ba da sanarwar wani shirin tallafin tsaro na dala miliyan 425 ga yankin gabashin turai wanda ya haɗa da ƙarin ƙarfin tsaron sararin samaniya da makamai masu linzami da motoci masu silke da alburusai masu makatakan mahimmanci don magance matsalolin soji. Mataimakin shugaban ƙasar Kenya wanda ke fuskantar yiwuwar tsige shi ya ki amsa laifinsa zaman majalisar dattijai a jiya Laraba kan dukkan zarge-zargen da suka haɗa cin hanci da rashawa da yunkurar rarraba kan al'umma na ƙabilanci da kuma goyon bayan zanga-zangan ƙin jinin gwamnati da ta kai ga masu zanga-zangar sun mamaye majalisar dokokin kasar mataimakin shugaban kasar rigafi kachuga wanda ya kira zargin da alaƙa da siyasa ya iya zama mataimakin shugaban ƙasa na farko da aka tsige a kenya lamarin da ya nuna rashin jituwar da ke tsakaninsa da shugaba william ruto lamarin da ruto ya taɓa shan alwashin kaucewa bayan dambarwar dangantakarsa a baya a matsayin mataimakin shugaban ƙasar kenya na baya-bayan nan Thomas Kenyatta. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma ku tara da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Domin jin maimacin wannan shirin yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai sai kuma Dadi Balawi da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu na Shuwa. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.